This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya a zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jinmu mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum tare da Muhammadu Lalo da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a daidai wannan lokaci daga nan Washington DC ga Mahmud da kanun labarai. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce nan da ƙarshen watan nan na Yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa za ta fara aiki domin tunkarar mayakan Boko Haram. Ana can ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Burundi bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Talata. A Turkiya hukumomi sun datse hanyar sadarwar zamani ta Twitter domin hana yada hotunan harin da aka kai a ranar Litinin a Surut. To Allah ya kare. Defeating Boko Haram and finding a durable solution to the underlying causes of the insecurity in Nigeria are therefore a major priority of the new administration. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cewa kawar da Boko Haram da kuma gano tushen musabbabin ta da ƙayar bayan da magance shi ne burin wannan sabuwar gwamnati da yake wa jagoranci. Muna tafe da ƙarin bayani bayan labaran duniya. akwai yaro ne ce mana wasu wata yarinya wata yar cibok ne ɗaya kuma ke mana shi kan da duguri ɗaya ke mana shi kan dan yobi a ciki akwai kuma yaran akwai wata yarinya ita yar kurmi ne lokacin mai a taraba state akwai wata ta ce mana ita yar mayo kan a bali haka dai yaran dai wurare daban-daban daban-daban shugaban karamar hukumar ibbiya jihar taraba malam ilyas muhammad a jibo kan mutumin da aka kama da yara goma sha bakwai a jihar kano kuma kungiyar kare hakkin bil adama da wanzar da adalci ta baiwa jihar edo adin kwanaki biyu ta saki mutane hamsin da take tsare da su da sunan mabarata yayin da yake ci gaba da ziyarar aiki a nan amurkan kamar yadda kuka ji za mu kawo muku karin bayani game da ziyarar ta shugaba muhammadu buhari da kuma abin da 'yan najeriya suke cewa da karimcin da amurka da amurkawa wato hukumomin amurka da amurka ke nuna shugaba buhari inda hali za mu kawo muku shirin himma ba ta garago yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan da karshen watan nan na yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan boko haram a wata hira da yi da murya amurka buhari ya ce najeriya ce za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta kunshi dakarun kasashen da ke makwabtaka da najeriya Mista buhari wanda ya fito daga yankin arewacin ƙasar inda matsalar ta boko haram tafi fi kamari ya ce ana samun ci gaba a faɗan da najeriya ke yi da ƙungiyar inda ya ce an kashe da yawa daga cikin kwamandodin ƙungiyar ya kuma ƙara da cewa ana horar da dakarun ƙasashen chadi da nijar da na najeriya da kuma na jamhuriyar benin domin tunkarar mayakan na boko haram a ɗaya bangaren ma kamaru za ta ba nata gudunmawar dakarun yanzu haka dai shugaba buhari na nan birnin washington inda yake shirin kammala ziyara aiki ta kwanaki hudu da ya kawo a nan amurka inda a jiya ya gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry gabanin wata ganawa da ya yi da 'yan majalisar dokokin kasar da kuma 'yan najeriya mazauna amurkan ana nana ci gaba da kidayar ƙuri'u a burundi bayan zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya talata wadda sa dubban mutane suka tsere daga muhallansu cikin 'yan watannin da suka gabata domin gujewa aukuwar mummunar rikici. rahotanni sun ce ba a samu bayyanar masu kada kuri'a da dama a rumfunan zaɓe ba wadda ya kasance cike da rudani ya kuma fuskanci ƙauracewar ɓangaren 'yan adawa a ranar alhamis mai zuwa ke sa ran za a fara bayyana sakamakon zaɓe duk da cewa zaɓen ya sha su kan rashin sahihanci zaɓen dai ya gudana ne duk da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya suka yi na cewa a ɗage zaɓen bisa dalilan mummunar zanga-zanga da ƙasar ta fuskanta a 'yan watannin nan jaman gwamnatin sun ce akalla mutane uku ne suka mutu ciki har da wasu 'yan sanda biyu a wani faɗan bindiga da tashi da tashin bama-bamai da suka auku a gabashin ƙasar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba sakataren tsaron amurka ashkata zai kai ziyara kasar saudiya a wani mataki na nemar wa matsayin da aka cimma akan batun nukiliyar iran farin jini a tsakanin kawayen amurka na kud da kud hukumomin saudiya dai ba su yi tir ko na'am da matsayar ba wacce aka cimma ranar 14 ga watan yuli ana sa ran kata zai gana da sarki salman da ministan tsaron kasar kafin ya kama hanyarsa ta komawa jordan inda zai gana da shugabannin rundunar dakarun kasar a jiya talata kata ya gana da dakarun haɗin gwiwa a arewacin jordan a wani sansanin soji da ke ɗaukar ragamar tsara yakin da ake yi a syria daga dai isra'ila kata ya da zango a jordan inda ya gana da prime minister benjamin netanyahu ziyarar da ya kai domin nuna ci gaban goyon bayan amurka ga isra'ila rahotanni sun ce mr netanyahu bai saki fuska kamar yadda ya saba ba a lokacin da ya tarbi kata a ƙasar turkiya hukumomi sun ce sun datse hanyar sadarwar zamani ta twitter domin hana yada hotunan harin da aka kai a ranar litinin a suruk inda akalla mutane 31 suka rasa rayukansu jaman ƙasar sun ce da zaran an cire hotunan a shafukan intanet za a maido da hanyar sadarwa ta twitter ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin waken ko da yake jami'an turkiya sun yi amannar cewa mayakan isis suke da alhakin haka harin dai ya haƙiya kaikaici wata ƙungiyar masu fafutuka ce wadda mafi yawancin membobinta ɗalibai ne da ke shirin zuwa birnin kobani da ke siriya domin sake gina garin wadda ke iyaka da ƙasar ta turkiya a ƙarshe yau laraba 'yan majalisar dokokin girka za su kada a share fagen neman tallafin ceto tattalin arzikin ƙasar a karo na biyu da ƙasashen nahiyar turai daga cikin guzurin wannan tallafi akwai matakan da za su tabbatar da ajiyar kudade a bankunan kasar da samar da hanya mafi sauki wajen gudanar da harkokin shari'a a girka wannan zangon kada ƙuri'u da 'yan majalisar za su yi baya tattare da rudani kamar wanda aka gani a makon da ya gabata wanda ya sa aka ɗauki matakan ƙara kudaden haraji da rage kudaden fansho duk da irin rabuwar kawuna da aka gani a jam'iyyar firayim minista ta siriza har ila yau sakamakon wannan kuri'a da za a kada zai kasance tamkar zakaran gwajin dafi ko gwamnatin cyprus za ta kai labari ko kuma hakan zai tilasta mai yayi murabus daga mukaminsa. To madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a rana ta ƙarshe a ziyarar kwanaki hudu da ya kawo nan Amurka ya yaba ƙungiyoyin Amurka na farar hula da ma na gwamnati irin su cibiyar wanzar da zaman lafiya waɗanda suka taimaka a Najeriya kuma suke ci gaba da nuna sha'awa kan al'amura da suke gudana a Najeriya inda halin yanzu shugaba na Najeriya yake jawabi ko kuma yake magana dangane da al'amura da suka shafi Najeriya a wannan cibiyar. a shugaban ya kuma taɓo batutuwa da dama da suka hada da tsaro da tattalin arziki da dangantaka tsakanin najeriya da sauran kasashen duniya ibrahim alhamed ya kalli jawabin na shugaba buhari ta intanet yana nan tare da mu a ɗakin gabatar da shirye-shirye domin ƙarin bayani ibrahim To a sahabu kamar yadda kake faɗi a hali yanzu shi shugaban yana nan wato cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka inda yake amsa tambayoyin da ake masa musamman ma daga shi jakada Kasan wanda ya taɓa zama jakadan Amurka a Najeriya. To shugaba Buhari ya yi magana kan batutuwa da dama amma wani abin ban sha'awa shine cewa duk kafin ya shiga cikin waɗannan batutuwa da ya soya a wurin sai da ya tsaya ya yaba ma tsohon shugaba wanda ya gaji mulki a hannunsa wato goodluck jonathan mm. wanda ya ce irin da tagun da ya nuna a lokacin zaben nan fa ya kawar da mummunan zub da jini da wasu suka yi hasashen cewa yana iya wakana a lokacin zaben shekara ta dubu biyu da wato mm, goma sha biyar mm. da aka yi bana mm. to bayan wannan ya yi magana kan batutuwa kamar su zaɓuɓɓuka a najeriya inda ya ce za su yi ƙoƙari su ƙarfafa dokokin zaɓe a najeriya ta yadda cewa duk wani ma wanda yake eh, eh, tunanin eh. cewa zai magudi a nan gaba ba zai samu daman yi ba ko kuma zai zama hannunka mai sanda ga wanda yake kokarin cewa zai yi magudi sannan kuma ah, ya taɓo babban batu da ake sa ran cewa zai a wannan cibiya wato shine batun zaman lafiya da tsaro a Najeriya mm. yawa da tsaro inda ya taɓo maganan ah, ƙungiyar nan ta Boko Haram inda kuma ya sha alwashin cewa wato babu wani abin da Mm. Eh, ko ba daɗe ko ba jima mm. za a murƙushe ƙungiyar boko haram najeriya ba ta da wani zaɓi illa ta samu nasara kan wannan ƙungiya ta boko haram mm. yawwa sannan kuma irin saboda irin abubuwan da aka yi a baya da kuma abubuwan da ake yi a yanzu za su canja abubuwan da suke ko dabarun da suke amfani da su wajen tunkarar kungiyar ta boko haram tunda ta sauya salo yawwa su ma akwai dabarun da za su yi domin ganin cewa sun murkushe ta kuma ya yi kuka cewa akwai doka da amurka take amfani da ita ta bai daya eh. mm, ga kowa da kowa kowace kasa al'adar ta ta ce kuma al'ada ce ta zama ta kowa da kowa yawa cewa idan ana zargin wata rundunar soji da ke ta hakkin bil'adama to ah, ya zamo haramun ga gwamnatin amurka ta taimaka mata mm. da makami ya ce to wannan abu da aka yi ya wato daura kafan najeriya ta yadda cewa ba ta da dabaru dabaru ko sabbin fasahohi da take bukata wajen murkushe kungiyar ta boko haram to amma kuma yana neman cewa gwamnatin amurka wato abin da ya hada da bangaren shugaban kasa da bangaren majalisar dokoki su ɗauki matakan da za su ga cewa sun taimaka ma najeriya sun cire ta daga cikin wannan wato ƙangi da doka ta kafa saboda wannan zargi da ake marundunar sojojin najeriya saboda ta yin haka ne kawai najeriya za ta iya samun irin ah, wato makamai da kuma wasu fasahohin zamani da ke bukata wajen tunkara ko murkushe kungiyar ta boko haram mm. kwarai da gaske sannan kuma akwai batun yaƙi da zarmiya da cin hanci wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗaukaka martabarsa a mm. idon duniya kasan kafin ya zo ya fara jawabi ma jakada kalsin mm. yawa ya na ce kalsin carlson eh. wato ya akwai abubuwan da ya faɗa game da buhari hashi lokacin da shugaban ya zo ya ce to yana fata ya zuwa lokacin da ya kare jawabin da zai din nan yana fata jama'a da za su kasance cewar sun yarda da abin da kasan ya haka game da shi saboda ya wato ya karrama shi ya karrama sosai yace za hmm. su yaƙi zarmiya da cin hanci a gwamnatin najeriya babu ta yadda za su bar wannan abu ya ci gaba saboda shine abin da yake dabaibaye najeriya yake hana ta ci gaba mm. babu ta yadda za a ce kasar nan ta ci gaba idan har ba a magance wannan abin da ya faru na ko abin da yake faruwa eh. na zarmiya da cin hanci ba duk wata kofa sai da ya faɗi wannan magana ce duk wata kofa ta wato ta cin hanci da rashawa a najeriya za su nemi yadda za su yi su toshe ta mm. kuma ya yaba da cewa demokradiyya wato najeriya ba ta da wani zaɓi ya taɓa yin shugabancin mulkin mm, soja yawa mm. wato amma dai najeriya demokradiyya babu ta yadda ƙasa za ta cika ba in babu wannan demokradiyya saboda ah, tsari kenan wanda zai iya janyo al'umma daban-daban da suke wannan ƙasa su zamo ɗaya haka mm. to ibrahim sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske kuma za mu sake waiwayar ka har zuwa kamin ƙarshen jawabin ko kuma kamin ƙarshen wannan shiri inda shi shugaban yake amsa tambayoyin mutane a wannan cibiya ta wanzar da zaman zaman lafiya mu ji ko ya faɗi wani abu sabo da za mu kawo wa su masu sauraro madalla yanzu kuma bari mu ci gaba da rahotanni da muka ce muku muna dauke da su hukumomi a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sun kama wani malamin addinin Kirista da yara goma sha bakwai waɗanda hukumomi suke zargi yana fasa su ne ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban wannan rahoto Honorable Ilyasu Muhammad ajibu da ke zama shugaban karamar hukumar Ibin ya ce yanzu haka tuni aka mika wanda aka kama ga rundunar 'yan sandan jihar. Mun kama shi da yara goma sha bakwai ne. To aina aka kama shi kuma ina za shi da su? Ya zo ya haye ma kogi. Eh. Ya haye kogi kila ma a ketarin kogin akwai akwai hukumar tsaro. Jami'an tsaro suna gudu sai suka mika musu can su ga musu cewa su su da wannan motan ba. Wanda ji cewa shi ne shi taso din su ne. Ya ce da sanin wani sarki daga sai kuma wani sarki ne. Sannan haka ya faɗa da farko. Sarki ne na na garbace a can karamar hukuma din Bali. So sai na kira sarki ne sarki mutumin shi bai san magana ɗin ba to kawai yanzu wani hali ake ciki yanzu dai sun an kai su can first capital can uh, a state capital jalingo yaron kan kamar daga ina ya su da ina da ina akwai yaro ne ke mana wushi wata yarinya wata yar chibok ne daya kuma ke mana shi kan maiduguri daya ke mana shi kan dan yobi a ciki akwai kuma yaran akwai wata yarinya ita yar kurmi ne lokacin gwamna a taraba state akwai wata ta ce mana ita yar mayo kan a bali haka dai yaran dai wurare daban-daban daban shi ma da na tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban da ya joseph kaji ya fa tabbatar da wannan kamun inda ya ce yanzu haka ma wanda aka kama na fa hannunsu suna bincike. To an kawo su jalingo yanzu dun aiki cike a kan. Yara nawa ne aka same shi da su? An same shi da yara goma sha bakwai. An kama shi ne a ibi zai haye plateau da wannan yaran. To kaman yaran nan akwai maza da mata? A haɗe suke da maza da mata yara ne kanana. Shi ina ya ce za shi da su? A faɗawan shi zai zai plateau ne. To sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da hankulan iyaye ke kara tashi ganin cewa ana samun karuwar matsalar safarar yara cikin kwanakin nan musamman a wannan lokaci da ake amfani da ƙananan yara domin kunar bakin wake to wai ko me ya kamata iyaye su kula haila yau ga kakakin na 'yan sandan jihar. Iyaye kira na gare su shine sawa 'ya'yansu ido don fita da shigawa wa 'ya'yansu daina bari 'ya'yansu suna fiya ba tare da sanin su ba suna shiga wani wuraren da ba su sani ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga yola Cibiyar kare hakkin bil'adama da wanzar da adalci ga jama'a da ke Kano wata wato Center for Human Rights and Social Justice ta baiwa gwamnatin jihar Edo wa'adin sa'o'i 48 da saki na kasassu da 'ya'yansu da suke tsare da su su kimanin 50 kusan makonni biyu da suka shuɗe kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. A wani taron manema labarai a nan Kano, daraktan cibiyar barista Audu bula mabukarti ya ce sahihan rahotanni da ke zuwa shalkwatar cibiyar da ke nan Kano na nuna halin kunci da mutanen ke ciki a halin yanzu. abu na farko dai mutanen na an karya yancin su na bil'adama domin ka duba sashi na 35 da 36 na kundin tsarin mulkin najeriya da ma 34 za ka fahimci cewa an karya yanci yancin sama da guda bakwai an kama su an hana su ganin yan uwansu da lauyoyinsu da abokansu bayan haka ba a ba su abinci an ajiye su a gurin da bai dace a ce dan adam ne yake zauna a gurin ba sannan kuma an kai su kotu cikin awa 24 kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada bayan haka kuma magana cewa za a dawo da su jihohinsu ma wani karya kundin tsarin mulkin ne domin ka duba sashi na 43 da 44 na kundin tsarin mulki za ka fahimci cewa kundin tsarin mulkin ya ba wa dukkan dan najeriya dama ya zauna a duk inda ya ga dama a kasar da ake kira najeriya kuma ba wanda ya ya ci zarafin shi ko ya kyare shi don ciwai ya zauna a wuri kaza Cibiyar ta Human Rights and Social Justice ta ce ko da yake wannan mataki na gwamnatin jihar Edo baya rasa nasaba da yunkurin mahukuntan jihar na hana barace-barace. Amma a cewar cibiyar ya kamata hukumomin na Edo su sani cewa ba dukkanin mutanen da ake tsare da su bane mabarata. Kuma ai ma akwai matakan da doka ta shimfiɗa kafin gwamnati ta hana bara. Ba kamar jihar Kano ko jihar Kaduna ba a jihar Edo bincikenmu ya tabbatar da cewa ba dokar da ta hana bara. kuma koda da dokar da ta hana bara to sai an bi ka'idoji ba zai yiwu wanda yake a gida a zaune ka zo ka kama shi ba domin shi a kundin tsarin mulki sai ka ga mutumin yana laifin ko kuma ka tabbatar da yayi laifin za ka kama shi ba zai yiwu dan ka gama kaho ko na kasashe kawai ka zo ka kama shi ka ce bara yake ba to ko mako da za ka kama shi to kundin tsarin mulki ya tsara yadda za ka gabatar da shi gaban kotu da lokacin da za ka gabatar da shi gaban kotu da kuma yanayin da ya kamata ka ajiye shi a lokacin ma da kundin tsarin mulki ya baka dama ka tsare shi wanda ita wannan gwamnati ta jihar edo ta karya duka waɗannan ƙa'idoji kuma ma abin da zai fi baka mamaki ba inda kunnin tsarin mulki ko wata doka ta ba wata ma'aikata ta gwamnatin jiha dama ta kama wani mutum wai dan tana zargin shi da laifi yan sanda ne ya kamata su yi wannan aikin in kuma ana zargin an yi safara da yara ne akwai hukumar safara da eh, eh, yara da mata ba wai ma'aikatar kula da walwalan mata ba kowane mataki cibiyar za ta ɗauka idan gwamnatin ta jihar edo ba ta saki mutanen ba daraktan cibiyar barista audu bulama ya ce to a yanzu dai mun bawa gwamnatin jihar edo jawabai kuma mun ba su kwanaki biyu ne awa 48 ko dai su saki wannan mutane su kuma ba su haƙuri ko kuma mu tafi kotu mu nemi kotu ta bada umarni a sake su sannan kotu ta sa a biya su diyancin zarafinsu da aka yi sannan kuma kotu ta bada umarnin tabbatar da cewa duk ɗan najeriya na da iko da dama ya zauna a duk inda ya zaba a najeriya barista audu bula mabukarti kenan daraktan cibiyar kare hakkin bil'adama ta center for human rights and social justice da kenan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a da mahmud ibrahim kore yayin da shugaba buhari yake kokarin kammala ziyarar aiki da yake a nan amurka wasu 'yan najeriya da ke can gida suna bayyana farin cikin su kan abin da sai kira karimci da shugabanni da kuma amurkawa suke nuna shugaba buhari ga rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana sunana Qadir abab daga gombe to alhamdulillah abinda za mu faɗa dai mun gode wa american da kuma shugaban ƙasar ta barack obama na gwada mana soyayya da suke yi kullum za ka ji maganan najeriya a bakin barack obama allah ya sa wannan soyayya da suke gwada mana ya zama ya ɗore tun da dai ya nuna alaman zai taimaka mana akan harkar tsaro da kuma cin hanci da rashawa muna buƙatan barack obama ya taimaka mana saboda akwai kuɗaɗen da wasu waɗanda aka ba shugabancin ƙasar nan suka sata suka ɓoye na ji ya yi wannan maganar to ya kamata ya taimaka general muhammadu buhari nan bawan allah ne yana bukatan wanda zai taimake shi domin mutumin da ya nuna talakawa su ne rayuwarsa to yana bukatan duk wanda ya jingina da shi ya zama taimaka masa zai yi sunana hajiya sa'adatu sa'ad mustapha alkyabban kaltingo muna gani kila in yayi dace kila ya samu haɗin kansu wannan kukan da ake yi na abu guda biyu na ɗaya ishin tsaro na biyunsa kuma wannan ishin kudaden da ake ta ihu an ɗiba an ɗiba in an fita da su waje to kila in aka yi dace ya samu haɗin kansu tunda an fitar da kuɗin nan waje ake zuwa da shi za su iya ba shi haɗin kai su nuna masa duk inda aka je aka ɓaɓɓoye kuɗin nan a damuna da kuɗin mu gida mu ma mu samu walwala mu huta sannan ishin tsaro kuma tunda sun san hanyoyin da za suke bi kamar yadda suke fama da ishin su isis inan yadda ake yi za su iya taimaka mana su tallafa mana da wasu shawarwari a suna na alhaji umaru ali goro ni ne ciyaman na nakasassu na jihar gombe kuma zonal coordinator na nakasassu na notice a matsayin mu na yan najeriya muna zato za a samu ci gaba na wurin taimaka tattalin arzikin najeriya yadda ta lalace na biyu kuma za a samu ci gaba wurin cin anci da rasha da aka samu a najeriya amerikan ta riga ta ci gaba saboda haka najeriya ana satan kuɗin aluma kuma ba aiki aluma da kuɗi kuma kuɗaɗen nan kasashen waje ake zuwa a ji su saboda haka za a samu ci gaba da gano wanda suka sace kuɗin jama'a na dawo da shi a yi wa aiki mutanen najeriya da kuɗin na biyu kuma za a samu ci gaba wurin maganan tsaro da ake magana a kai yanzu kamar hali da yanzu muke muke cikin muyan notice mu muka fi kowa ma samu kalubale kamar mu da muke notice mu muka fi kowa ma talauci mu muka fi kowa rashin ilimi don ana magana masu mara ilimi a najeriya mutum miliyan goma miliyan biyar da wani abu digo yana notice mu ne rikicin boko haram ya shafe mu babu ilimi babu kuma tattalin arziki kuma mu muka fi rashin ci gaba saboda haka mu muka fi damuwa da kowa don shugaban kasa ya je wannan zama da yi mu mun samu ci gaba wannan wuri a hausa wanda na sani I blah, blah. tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 23. Ibrahim Alfa Ahmed ya sake leƙa zauren da ake wannan taro inda shugaba Buhari yake amsa tambayoyi daga baƙi da suka hallara wannan taro inda cibiyar take ikirari take cewa bata taɓa samun yawan jama'a da suka fito domin karɓar wani bako ba kamar yadda aka yi. To ga Ibrahim. open my return to Nigeria from the United States, I shall visit Cameroon on the 29th of this month. To further strengthen our sub-regional efforts of counteracting terrorism, To a sahabu kamar yadda ka faɗi mm. shi shugaban Muhammadu Buhari aka ji yana maganin cewa da ya koma Najeriya daga nan Amurka eh. wato a ran 29 ga wannan wata zai tattaki zuwa ƙasar Kamaru. Wato wannan na ɗaya mm, daga cikin dabarun da ya ce suke shirin fara aiki da su mm, na takalar Boko Haram. Wato maimakon Najeriya ta bi su ita kaɗai. su je su sulale zuwa makwabta wato a za taron dangi taron dangi za a yi na kasashe makwabta na kasashe makwabtan Najeriya tunda abin ya shafe su suma aiko suma ya shafe su ana kai musu hare-hare mm. sannan kuma yawanci makaman da suke shigowa suna shigowa ta wadan wurare kasashe eh, eh. sannan bayan su ma akwai kasashen duniya kamar Amurka din da wasu kasashe waɗanda su ma sun yi alkawari kuma suna taimakawa din za su tallafa ma Najeriya a wannan yaki sai dai kamar yadda muka faɗi da zo saboda waɗannan dokokin Amurka akwai wato matsa matsala wajen irin taimakon da amurka za ta iya baiwa mm, saboda suna da dokoki cewa in ka ci zarafin bil adama to ba za a sayar maka makamai da sauransu taimaka maka ba mm. yawa to akwai wannan matsala amma akwai hanyoyi da dama da amurka take taimakawa kuma za ta iya taimakawa to wannan shine babban abin da ya ce za su dogara a kai wajen tabbatar da cewa sun murkushe kungiyar nan ta boko haram kuma zargi ma da ake ma rundunar sojojin najeriya na cewa suna cin zarafin zarafin bal'adama ya ce za su takali wannan batun za su gudanar da bincike kuma ana horas da sojojin ta yadda za a tabbatar da cewa ba sa irin wannan abubuwa da ake zargin cewa suna yi haka to ibrahim kada ma a manta abinda muke so masu sauraro su kira mu a cikin shirinmu na dare mm. shine wannan batu ko shin su 'yan kasa suna ba da guduma da ta kamata mm. wajen yaƙi da wannan ta'addancin domin ba tare da goyon bayan 'yan kasa ba yadda za a samu nasara kai wannan ba haka mm, to ibrahim ibrahim Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan aiki sai kuma can cikin shirinmu na dare insha Allah ma sake bin wannan al'amari kamar yadda muka muku alkawari. Yau za mu fara ne da sakon Ibrahim Azuma da bakina wa ɗalibi a makarantar koyon aikin malinta ta jihar Zamfara. Wanda ya ce, Shugaba Buhari muna taya ka addu'a bisa faɗi tashin da kake na samun daidaiton al'amura a ƙasarmu Najeriya. Da fatan Allah ya cika maka nufi, ya kuma sa haƙa ta cimma ruwa shi ma bafa haruna bajoga cewa ya assalamu alaikum muryar amurka tabbas mu al'ummar najeriya mun gamsu da kyawawan ƙudurorin da shugaba buhari je da su amurka domin tattaunawa da shugaba obama da wasu jami'an gwamnatin kasar haka kuma muna fatan allah ya bashi nasarar kawo canjin da ya sha alwashin kawo a najeriya sai kuma sakon badamasi aliyu rijal lemo kano wanda ya ce a gaskiya irin barace-baracen da ake a najeriya ba su da wani muhalli a kowane irin addini sai dai ya kamata gwamnatoci su duba dalilan da ya sa ake barace-baracen don magance su duk a faɗin najeriya Allah ya sa ziyarar da shugaba Buhari ke yi a ƙasar Amurka ta zame silar kawo ƙarshen matsalar tashin hankali da rashin tsaro da ya addabi arewacin Najeriya da ma sauran ƙasar mu baki ɗaya. Sako daga Adamu Ali na Guldi, ɗalibi a sashen koyon aikin jarida da ke Jami'ar Maiduguri. Shi ma Abubakar Lawal Abubakar Daura cewa ya Assalamu alaikum biyo Hausa. ku bani dama in jinjina gwamnatin muhammadu buhari game da kokarin da yake na dawo da martabar najeriya game da kawo ƙarshen boko haram da fatan allah ya ja kwana amin da ƙarshe sai saƙon da sir muhammad fawa balewa da muhsin sani tsafe da ciroma mai turare dumje jihar da magaram jamhuriyar niger wanda suka ce fatan alheri gare ku biyu hausa tabbas da bana dai kam alhamdulillahi domin kuwa har yanzu ba mu samu rahotannin ambaliyar ruwa a ko ina ba muna addu'ar Allah ya ci gaba da tsare mu da gonakinmu ga baki daya da ma gidajenmu da fatan jama'a za su ci gaba da tsaftace magudanan ruwa domin kaucewa ambaliya kula da kaya da yafi ban cigiya. kaɗan daga cikin irin ra'ayoyi masu aro da kuka saurara ko ku aiko mana ta imel muka gabatar muku yanzu kenan ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc karfe 10 da minti 27 ga mahmud lalo da shirin mu na karshe. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan da karshen watan nan na yuli rundunar haɗin gwiwar da aka kafa a baya za ta fara aiki domin tunkarar mayakan boko haram a wata hira da ya yi da murya amurka buhari ya ce najeriya ce za ta jagoranci rundunar haɗin gwiwar wacce ta kunshi dakarun ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta najeriya Mr. Buhari wanda ya fito daga yankin arewacin kasar inda matsalar ta Boko Haram ta fi kamari ya ce ana samun ci gaba a faɗan da Najeriya ke yi da kungiyar inda ya ce an kashe da yawa daga cikin kwamandodin kungiyar ta Boko Haram. Ana can ana ci gaba da kidayar ƙuri'u a Burundi bayan zaben shugaban kasar da gudanar a jiya Talata wanda sanadiyarsa dubban mutane suka tsere daga muhallansu cikin 'yan watannin da suka gabata domin gujewa aukuwar mummunar rikici. Rotanni sun ce ba a samu bayyanar masu kaɗa ƙuri'u da dama a rumfunan zaɓe a jiya ba. to da la'a gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirya daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda muke dakon ra'ayoyinku dangane ko kuna gani kun ana ba da guduma da ta kamata daga bangaren yan jama'ar kasa wajen samun nasara da wannan yaki kamin na madadin Mahamud Lalo da Julie Leathers Gresham da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai anjima mu zama lafiya.